jami'ai na gwamnati masu kula da jiha agades gunduman arlit da jami'an tsaro wanda suka kula da wannan aikin na mu yaƙi wannan hijirar wanda ba ta da kyau wanda mun kalubalanta tun kullum wanda mun zo mu ce muku za mu ci gaba da kalubalanta menene yake wakana 'yan shekarun nan abinda aka sani a da namiji shi ke zuwa balaguro shi ke zuwa neman abinci a ko'ina musamman kuma a ƙasar musulmi al'adu na hausawa na wannan yanki haka nan suke abinda aka sani mutum ya je bida namiji ya rike yayin shi da matan shi cikin sutura sutura tana ina tana cikin gida addininmu ni musulmi ne ku musulmi ne mu duk musulmi ne mun sa abin da mu ya tanada al'adunmu na musulmi ba su ba mu umarci umarni mutum ya tashi ya bar matar shi ta je ta nemo mishi abinci a'a wannan malumai za su gaya muku kuma ina kira ga malumai ku zo duk illahi abin da kuka sani cikin ƙur'ani ko hadis ku ga ma wannan mutane, me ake bukata da mata sutura wato in baka ba ma matarka sutura ba ka saba ma abin da allah ya wajabta maka ina ne mace za ta je ta nemi abinci ina ne yaro karami zai tashi a ce mishi kaje ana sa shi haya tamkar haya ce mun sa abin da ake ciki saboda cikaro cikaro kuke yi na yara jama'a yan uwa gaskiya ko ba haka nan ne ba yau ranar wanka ba boyin cibiya na zo ne muku magana cikin zumunci babu ɓoye ne a tsakanina da ku allah ya ɗaura mini nauyi in kula da ku ya kamata ko ga muku gaskiya abin da na sani shine yara ake kawo cikaro cikaro ake yi sai a ba mace ta je su bita wannan abun ni da yake kiwo na gada a bisashe muke gane shi bisa guda ta ɗauki abu ƙanana da ta je da su amma a al'umman musulmi ba a haka ta je da su kuma ta aiko kudi ko ta kawo kudi daidai yawan mutanen da ta ja kowane gida a bashi ragon shi kason nashi daidai da yawan yaran da ya bada subhanallah jama'a wannan ba daidai ba ne fi sabilillah ba ni son kara magana amma ya saba ma addinin ya saba ma addinin domin yaro lokacin da ya kai ya makaranta ko ta boko ko ta musulmi shekara biyar ne yaro yake iya koya to in ya kasance kai kowace shekara za ka aika shi ya je makabara can wuri mai nisa ka ba shi dama ya karatu ne to bana ka kai shi baɗi ka kai shi ya yi shekara uku ya ta yi kenan ya rabu da makaranta kowace kuma bai koyi komi ba babu sana'ar da ya zai koya amma menene ya saba ya saba da titi zai zama dan tasha su guda ina yawo a cikin tituna alje alje capital ta aljeri sai na ga wani yaro karami baki gindin wani icce kusa da titi kusa da motoci da yake na san al'amari na ce wannan watakila dan kasanmu ne da na je na tsaya sai ga 'yan uwan shi suka zo da baban nashi da yaro yarinyar ce wata shi mai kyau baban shi yaro ne shi ma matashi ne mai usuli mai kyau to wallahi abu ya mini ciwo don musu hausa suka mai da hausa na ce musu ku mutanen ina ne suka ce mun mutanen kance ne na ce wallahi na yi bakin cikin da nike ganin ku haka kai yanzu na ce mishi dan iska kai yanzu ka rasa abin da za ka yi wannan yaron da ka kawo yanzu in wannan motar ta taka ce ya mutu fa menene ka samu ba zunubi ne ba menene za ka koya mishi shekaran shi uku ka sa ya fara bara menene za ka yi da shi gobe na ce mishi kai Allah ya la'antice ka saboda yau ya kamata wannan matar taka mai kyau ka bar ta gida in ma ka rasa abin da ka ci can ka je wata ƙasa ka zo kai da kanka ka yi lebra ka yi aiki akwai masu aikin lebra masu zauwa daga nijar su jihohi ba su kawo yaran su ba ba su kawo matan su ba ka zo ka yi lebranci ka samu kudi da yawa da gaske ne wancan na kudi ne sakamakon zufa aikin da ka yi ka ɗauki kudin ka koma gida matarka tana da sutura yaron ya kai shekarun makaranta ya je yi makaranta amma ka zo ka ɗauke shi kai ka tsaya baka aikin komi kana gindin tsoro can kana kallon yaron ka kuma za ka ga mota ta take shi menene ka samu mutane da yawa haka suke yi to jama'a kuna ganin 'yan kudin watakila da ake kawowa amma mun san asara da ake yi ina so ku tuna fa mutum nawa kuka rasa mutum nawa kuka musu kuka saboda sun tahi ni na ga a agades inda aka tara matan nan da yaran nan akwai wani su tare da su eh masu dubara su ne dillalin nasu eh wallahi na shiga cikin kewaye an yi ruwa ruwan na masu yawa na bana ruwa sun yi tsami ga kuda ga da kashi iri-iri kuma ga tsami wannan ruwan wurin bai nuwa cuta ce in yanzu ba ta kama ka ba gobe tana kama ka akwai illa cikin irin wannan rashin tsafta ga mata suna cikin gidaje da aka yi da ragga ina mutunci wannan na ce musu ko na ina ne suka ce mini mu na mata mai ne na mai da su kun gane su akwai waɗansu suna can za ni mai da su har gobe za ni mai da su saboda na imani babu alheri cikin wannan wallahi inda alheri mu ne za mu ba ku gudunmuwa ku ci gaba da haka amma matan nan da na gani da yaran nan wallahi wallahi za su yi cuta wallahi za su yi rashin lahiya kuma tsakanin da kuwa wana abinda muka sani shine mata kamar wanda na zance ɗazu ƙanana ba tsofi ne ba Suje suna bara to ba sa bara kaɗai wallahi kun san da haka gaskiya nake ga muku na ce muku yau babu ɓoyin cibiya tsakaninmu domin yau na fara ɓoye-ɓoye na ci amana ku haka nike gani zumunci ne ya kawo ni amana ce ta kawo ni kuma gaskiya kada za ni ga muku amma abin da kamata ku sani dalalan wayannan wayanda suke can wannan mai gidan shi bango ne kaɗai gare shi ba komai ba amma yana sa shi haya yana cin kuɗi masu ɗauka cikin motoci bashi suke ci wayannan mutanen bashi suke ci su je su yi ta aiki su yi ta bara su yi ta bara su suke biya ba sa samun komi masu motocin suka yi samun kuɗi a tamara set akwai 'yan iska 'yan niger mazamna can da sun zo suna kama su su kai su cikin angwannin nasu suna sa su cikin irin na gidajen masu rishin tsafta suke tura su su kawo kuɗin su su amshe musu su su amshe musu su har su biya kansu to kuɗin nan da ake biya su ya kai so dubu kudin da ake bar musu su wanda suka yi je suka wannan aikin ko da yake bara ba aiki ne ba to jama'a wannan ba daidai ba ne a tsaye da shi a tsaye da shi a yi abin da addininmu ya ce masu gari hakimai ku wa magana nan gaba kuna za mu tambaya ba za mu yarda ba masu motoci a cikin jawabin nau yanzu haka mota kusan sattin muka kama irin masu ɗaukan 'yan tahiyar nan na bakin haure mota sattin muka haramta ma irin wannan aika-aikar za mu ci gaba da wannan ƙoƙarin yanzu haka mutum tsakanin droba da dillali na irin wannan sufurin mutum hamsin muka kama suna kaso kuma za su jima a kaso mun doki doka mai cewa duk wanda ya aika yaron shi bara kamar ya sai da shi wanda ko ya sai da mutum doka take azabta shi ina ba ku bayanin wannan ku sani to hakimai ku ne na wakilta sarki kana shi na kai ne wakilin wannan hakiman kai ne babban su kai na wakilta su na wakilta duk abin da suka yi kai na sani kun shi duk abin da kuka yi sarki zai ga mini in sarki bai gaya mini ba ya yi kuskure in ku kuka aka wani abu a gari ba ku gama sarki ba kun yi kuskure ni ma in aka wani abu ban ma shugaban ƙasa na yi kuskure duk wanda ya kuskure kuma doka ta ce a hukunta shi kusan da haka kenan muna so a tsaye da wannan wahala ta yi yawa